الحمد لله حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحباب الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تزام فارد إنا لله وإنا إليه راجعون domin wannan babban masifa ce da muka samu kanmu a ciki amma mu dama Allah ya yi mu ne mutane waɗanda duk irin masifar da mutum zai zo da ita to muna da maganinta amma wannan musiba ce da ta kai musiba dan haka muka fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaihim أولئك عليهم صلوات من ربهم to da هم muka fara da wannan kalma domin wannan abin da wannan mutum ya yi da sunan limamin juma'a ga rawani a kan shiga kandiri ya riƙe ga babban riga amma sai dai babu hankali ga shekaru kuma rashin hankali ya kai rashin hankali da akan mimbarin da ma'aiki shi ya kafa yake cewa in kai babba ne ba yana nufin kafa kowa ba domin me ga nasa gwanin duk wanda zai shiga aljanna to hasken nasa gwanin ne akan mimbari yake faɗa cewar a wani masallaci da suka samu shi suna masallaci shehu ahmadu tijani radiyallahu anhu a nan kofar mata da ke garin kano wannan masallacin khalifa ishaq ibn rabi shi ne ya gina wannan masallacin Allah ya masa rahama aka ɗauko wannan limani ya zo a kan mimbari yake cewa dan kai babba ne to ba yana nufin kafa kowa ba ne dan annabi annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba yana nufin yafi umaru bin al-khattabi ba dan me duk wanda zai shiga aljanna hasken sayyidina umaru ne yadda yake faɗa ke hasken umaru ne ba hasken annabi ba ne to wannan maganar riddace riddace maganar nan amma sai mun sa shi ya faɗa da kansa daga yau duk wanda ya ƙara sallah bayan mutumin nan to ya bi murtaddi don wallahi tallahi maganar nan riddace cewar in dai kana babba ba ya nuna kafa kowa ba ne which means kenan sai na umar gabe ke da ma'aiki don shi sai na umar hasken sama shi ne haske ka aljanna ba hasken ma'aiki ba dan ma'aiki yana annabi kawai annabi ne shi amma a cikin almajiran da adaya ya same su yan giya ne yan daba ne yan iskan gari ne suka ga hasken ma'aiki suka ga makarimul akhlaqi na ma'aiki suka biyo ma'aiki domin Allah ta'ala ya sanya su su shiga cikin zirin wanda zai wa rahama amma a ciki yake cewa akwai wanda ya fi ma'aiki Shi ne wa Shi ne Umaru dan Khattab to muna kira da babban murya kafin mu sashi cewa waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan masallaci sai gaggawa koran wannan limami tukunna sannan kuma a samu bayan Allah na gari da za su ƙara lakana mashi kalma ya dawo musulunci sannan kuma ya fito ya tuba a kan wannan kalma da ya faɗa wa ma'aiki alaihi wa alihi salatu wassalam ya cutar da dukkan al'umman musulmai saboda haka yanzu za mu sa shi kowa ya jisa sannan sai mu biyo da buldoza ta Allah mu mu faɗi namu gwanan inda Allah ya faɗi shi yake ya fi kowa tsarki ya fi kowa haske aljanna in ka shige ta arzikin sai to Allah ta'ala ya wafakar da mu ya sa abin da zamu faɗa daidai ne kuma abin da yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana to yanzu zamu sa shi wannan limami na masallacin Alhaji Isa Rabi'u wanda ya gina na kofar mata da ce Kano ku ji wannan butulci da yawa Allah da wannan kalma ta ridda bari ku ji ta ku sa mana shi cewa kai ne babba ba ya nuna kafin kowa kowa Allah ya raba ya baki to in ba haka ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk wanda ya ga haske gidan aljanna sai ya Umar darajar sai ya Umar a gaban manzan Allah shaidan zai zo ya birgima ya abin da yake so in ya ga abokin wasan shi da su amma sai ni umar bai kauce nan bai sai wannan da ba to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ita za mu fara wato ya jama'a abin da ya sa kuka ji na yi shiru kwana biyu kalla na yi wannan jimla guda biyu da ya faɗa allah a takaicen takaita karatu takwas zan yi Don sai na fito da namu gwanin tukunna shine na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ya fi kowa yafi uban kowa in ka kaga na rasulullahi to haskensa shine haskaka ko'ina. ba wani ɗa da wata mace ta tsuguna ta haife shi da haskensa ya kai na manzan Allah balanta na yafi na manzan Allah ba ɗan da zai shiga aljanna da haskensa zai kai na manzan Allah balanta na yafi na manzan Allah hasken manzan Allah ne da ahlul kisai suka haske aljanna kowa in zai shiga aljanna to lallai kuwa sai dai ya ci arzikin hasken su ba dai su su ci nasa ba ina ma suke da hasken to wannan kenan to shi ya sa na dinga bi na ga ta yaya za a yi na mai da karatun nan ko da zama uku ne to sai na ga ayoyin alkur'ani da suka yi magana kan ma'aiki suna da yawa wanda Allah yake cewa shi ne shine nawa gwanan mm, na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama in ji Allah cikin alkur'ani shela yake yana shi ne na gwanan na kirga aya aya sai da na gaji da kirga sama da dubu hudu Allah yana tallan ma'aiki cewa ya fi kowa sama da dubu hudu kuma har yanzu ban gama ba haƙura ne to amma maɗan ɗebo kaɗan mai bayanin kan namu gwanin Tunda shi yanzu ya ɗau umar bin al-khattabi shine gwaninsa cewa ya fi annabi ko da aljanna ne haskensa ne to muna gaya masa ƙarya yake yi duk wanda ya shiga aljanna ta dalilin ma'aiki ne saboda dalilin hasken ma'aiki hasken ma'aiki kuma ya fi kowane haske aljanna haske da nashi da alul kisa isu ne haske sannan kuma in dai wannan mutumin ba tijjani ne to ya sani shehu tijjani ya karyata wannan da'awar tashi wanda kuma zan kawo gurin to sai dai in shaidani ne shi ba ba tijjani ba ba shaidani ne shi kuma masallacin ne zama na 'yan tijjaniya ne na hakika ba na 'yan shaidaniya ba domin inda na yan tijjaniya ne ya kamata tun daga kan mimbarin nan su rikito shi su yi waje da shi amma inda na yan shaidaniya ne to wannan kan za su ci gaba kuma limamin nan zai ci gaba da jan su sallah domin murtaddi ne kuma zai ci gaba da jan su sallah kuma sun san abin da ya radda Allah ya ji kan lawan bai guduma ya ce dama gobe lahira za a tashi 'yan shaidaniya da 'yan tijjaniya to yanzu ga wani daga cikin 'yan shaidaniya a matsayinsa na liman na kofar mata masallacin da alhaji isiyaka rabi'u ya gina to ga irin abin da yake gaya wa ma'aiki saboda haka muna wa 'ya'yan alhaji isiyaka rabi'u kira da babban murya su dakatar da wannan limani alakana mushi kalma mai dawo musulunci idan kwasinki to fa yaran mu zai canja ba wanda zai taba annabi wallahi tallahi mu rabu da shi wannan limami a dakatar da shi in ba haka ba daga yau mun daina kiran masallaci na masallacin shi a abul abbas ahmad tijani domin ɗaya ne daga cikin gwalagwalan jikokin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba za kuma a zo a sanya wa wannan guri sunansa kuma a dinga zagin kakansa ba dan wannan zagi waye umar bin al-khattabi me aka aka yi sa waye shi da har kake cewa in an shiga aljanna haskensa ne to ya ma shiga aljanna tukun eh ya ma fara shiga aljanna kafin a samu hasken waye tukun wanda zan kawo gurin amma yanzu a gurguje mu tafi abinda za mu ce shine bismillahir rahmanir rahim أجمع المسلمون على أن أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى على الإطلاق النبي ummi. as-sayyidu shine wa Muhammadu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan duk duniya sun hada akan alal itlaqi annabi ya fi kowa duk isan mai isa duk kasaita mai kasaita ƙarya yake ce ya fi annabi umaru dan khadda falalasta ce a ce yau yayi daidai da ƙurar da za ta taɓa takalmin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam amma bai kai ya takalmin manzon Allah ba to bari mu koma cikin alkur'ani mu ji shin da ma ko wanda ya fi ma'aiki ne ai da sai Allah ya turo shi ko da sai Allah ya ambaci sunan shi amma tun daga farkon ƙurani har karshe in ka isa kai liman na kofar mata ka rike kandiri ka yi rawani ka sa babbar ya kawan mutumin arziki ashe ba na arziki bane kamar muhammadi ashe shi ne in ta zo kan magana annabin ko limamin harami ne ba za mu daga mashi kafa ballanta na limamin kofar mata ya kamata kusan da wannan kusan annabi annabi ne almajirin annabi almajiri ne ballanta kuma wani limami na kofar mata wanda da da karatu da ba zai yi wannan haukar ba don wannan hauka ce da ridda da karatu ba zai riddan nan ba to mu dawo cikin alkur'ani mu ji shi Allah da ya ce annabi ya fi kowa sai ya naɗa mishi rawanin annabta annabta shi kuma ta fito kowa Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira to kaga anan annabi shine fitila mi haska cewa ashe kuwa da umar haske ne da sai Allah ya fade shi ba zai faɗa hasken manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dan haka naka gwanin kaga baya cikin wannan aya suratul ahzab aya ta 45 zuwa 46 Allah ta'ala yau annabi jinjina yace ya aiko shi ne domin Umaru da na saman Umaru da na kasan Umaru su bi annabi da shi ne wani abu da sai Allah ya faɗe shi Allah ta'ala ya ce a suratul qalam wa innaka la'ala khuluqin azim yace duk wani tada duk wani hali na gari to lallai lallai na annabi annabi yana kansa ina umar yake anan babu shi da ya fi kai kansilin din shi ajiye shi a gefe Allah ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim a cikin suratul tauba aya ta 182 ta 28 maziratan aya ta 128 to me malamai suke faɗa kan wannan aya ga abin da suka ce qala al-husayn ibn al-fadl husayn al fadl ce lam yajma Allahu li nabiyyin min al-anbiya'i Allah bai hada wani annabi daga cikin annabawa ba ismaini sunaye biyu min asma'i daga sunansa illa li sayyidina rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama haifu qala sai dai ga shugaba ja gaba kurba mara tanka wanda yafi kowa tsarki fi kowa daraja yafi kowa kima yafi kowa haske duniya da lahira a gurin Allah ta'ala shi Allah ya haɗa sunaye guda biyu yayin da yake cewa bil na raufur rahim ya kira shi raufu ya kira shi rahimun wa qala azza wa jalla shi kuma Allah jalla sha'anuhu wa ta'ala sultanuhu bangaren sa yace inna Allah bin nasi la raufur rahim haka zuwa cikin suratul baqara aya ta 144 suratul hajji aya ta 65 Allah ya kira shi raufur rahim sannan ya ara wa ma'aiki raufur rahim in ka isa kai limami ne kai karatu karatun ka ne sanya ka zama limami kawo mana inda Allah ya kira Umar dan Khattab da raufur da rahimun sai ma dai kishiyar haka a duba umdatul qari anan na ciro sharhin bukhari juz'i na 18 shafi na 280 a koma tafsirin khurdubi dan duk sun yadda da shi to a duba juz'i na 8 shafi na 302 a dawo tafsirin zamakhshari mai suna al-kashaf an haqa'iqil ghawamid at-tanzil juz'i na biyu shafi na 325 al-kashf wal bayan an tafsir al-qur'an na sa'alabi juz'i na biyar shafi na 115 tafsirun nasafi mai suna Madariku tanzil wa haqa'iqut ta'awil juz'i na ɗin shafi na 719 to duka waɗannan ga abin da suke tabbatarwa saboda girman manzan Allah wurin Allah sai da Allah ya haɗe sunayensa guda biyu ya bawa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ka ji namu gwanin kai kawo naka gwanin a cikin alkur'ani da kake cewa dan annabi yana annabi dan shi babba ne ba yana nufin ya fi kowa ba wal iyazu billahi kawo naka gwanin saboda an shiga aljanna hasken umaru ne ƙarya ce maganan nan to mu matsa gaba Allah tabaraka wa ta'ala a cikin qur'ani yake faɗa لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان rasulillahi man huwa hadha rasul shine na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa da da hasken umaru ya fi na kowa aljanna to da sai Allah ya kishe ce laqad kana lakum fi umar sai Allah ce fi rasulullahi saboda kasar rasulullahi gaba yake da umaru takalmin rasulullahi ya fi umaru dan haɗa muna gaya maka dan haka kaga Allah bai kawo sunan shi alqur'ani ba saboda darajarsa bata kai Allah ta'ala ya ambace shi ba gaba da manzan Allah bata kai ba to mu dawo suratu sharhi kuma Allah ta'ala yake cewa wa rafa'na laka dhikraka wa rafa'na laka dhikraka muka ɗaukaka ambatanka to mu koma gurin hurɗibi saboda sun yarda da hurɗibi duka ba ya ce shi dan faira bane to ya yarda da hurdubi to hurdubi ya ce warwiya an dhahaki an rawaito daga dhahak an ibn abbas daga sayyidina abdullahi dan abbas qal qal ya yaqulu lahu ga abin da yake faɗa Allah ta'ala kenan yace ma zukirtu illa zukirta ma'i ba a ambata ta ji. Allah face sai an ambace ka saboda girman ka a gurina saboda tsarkin ka a gurina saboda hasken ka a gurina saboda kafi kowa duk halittun Allah annabi gabe yake da su in ka cire Allah duk halittun Allah annabi gabe yake da su ba wata wata ɗaya da ta tsuguna ta haifi wani ɗa mai suna umaru ɗan haɗabu da za a ce gabe ke da annabi dan annabi yana annabi dan kana babba bai shi ne ke nuna kafa kowa ba ba ga manzan Allah ba amma an shiga duwan da ya shiga aljanna hasken umaru ta yaya banda ridda da shakiyanci da rashin sanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wai akan mimbari wani mutum ya zo yana faɗin irin wannan gari ya Kano kuma ana cewa masu ya annabi ne amma kaji ji shuru banda yan makarantar nan ta ashabul kafi ran da suka tayar masa shuru kake ji ashe san da annabi bai kai gaya ba ke to mu za mu daka shi gashi da kurɗabi yake faɗin. ta ce gashi daga abdullahi dan abbasin allah ya ce ba inda za a kira ka face sai an kira ne da umaru haskensa ne ya haskaka aljanna duk wanda ya shiga aljanna haskensa ne da sai allah ya faɗi shi nan amma saboda mai allah ba ta shi yake ba ma waye shi ga ta wanda allah yake yi nan ما ذكرت إلا ذكرت معي في الآذان والإقامة والتشحر ويوم الجمعة على المنابر ويوم ويوم الفطر ويوم ويوم الأضحى وأيام وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاه وفي مشارق الأرض ومغاربها دكا سي أنفد النبي أما ديك وأن الإمام باشد متنشي a nan fa a masallacin aka kira ashadu Allah, ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullahi billahi allazi la ilaha illallah wa umaru bai yadda da muhammadu rasulullahi bane wuta da shi wallahi tallahi amma a cikin masallacin aka kira sallah ya zo ya hau minbari yake cin arzikin ma'aiki amma yake gaya wa ma'aiki maganan nan sadda ya gama wannan riddan da sunan wai hudu ba wannan wannan magana ridda ce sannan kuma fa ya koma kuma aka tada iqama saboda mara kunya ne shi baya kunya Allah baya kunyan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to za mu rikito da nashi gwanin yau ya san cewa gwanin mu gabe ke da nasa gwanin mu gwanin mu sai da na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam duk wanda kaga ya bisa to sai mu bi wannan mu ba annabi mu bi wannan wanda ya raba hanya da annabi sai mu ba annabi mu raba hanya da shi wannan shine zama lafiya a cikin kiran sallah ana kira in an kira Allah sai an kira annabi haka a iqama haka a zaman tayya haka a ranar juma'a kan mimbarin nan a kan mimbarin nan sai da yawa annabi salati amma bai iya wa Umar ba saboda mai Allah bai ci a yi wa Umaru ba don hasken Umaru da wani girmansa da ake ta kambamawa bai kai ya Allah ya kalle shi ya ce ba Allah annabi yake kallo in Umaru bai ba annabi ba wuta da shi mu gaya muku gaskiya a daina kamba ma muku almajirai ana sauke muku shugaba ja gaba wannan iskancin fa ba zai yiwu ba za mu taka masa birki already dama mun riga mun yi alkawari da Allah mun riga mun ba mu Allah kanmu mun riga mun yi wa annabi hadiyar ranmu to wannan kenan haka a ranar karamar sallah haka a ranar babbar sallah haka a cikin kwanaki uku na babbar sallah haka a ranar arfa haka a hawan safa da marwa haka a aure auren da aka daura na shi baban limamin nan da babarsa har suka haifi limamin nan to ba a kira sunan Umaru ba dan bayi da daraja sunan annabi aka kira dan annabi shine mai daraja ba a kira sunan Umaru ba dan bayi da haske dan annabi aka kira sunansa ne mai haske in ya isa ya koma ya ce auren da aka ɗaura na uwarsa da ubansa a cire salati a yi wa umaru saboda umaru ya fi annabi haske sannan in ka je gabashi da yammaci duk sunan annabi ake faɗa in ka ji umaru to wallahi tallahi hasken annabi to wannan kenan a gurguje a sai mu tafi aya ta gaba Allah ta'ala yake faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin har da Umar a ciki inda a ce Umar haskensa shine ne haskake aljanna to da sai Allah ya ce wa ma arsalna Umar illa rahmatan lil alamin amma bai faɗa ba annabi ya ce suratul anbiya ayata 107 Allah ta'ala ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu har Umar sai ya ɗaukaka manzan Allah fiye ne ɗaukaka kansa har Umar in ji Allah ya ce watu tu'azziruhu watu waƙiruhu in bai ɗaya daga cikin wannan ba wallahi wuta da shi shi naka gwanin mu kuma ga namu gwanin muna gaya maka alƙur'ani gashi nan Allah sai tallansa yake yi yana yabansa saboda girmansa ya fi kowa girma haskensa ya fi hasken kowa duk wani mai hasken ya zo gaban manzan Allah to ba zai zama haske ba na annabi sai ya haske shi duk haske za ka samu kamar na wata ne amma na annabi rana ne kai hasken annabi ya fi rana sannan Allah da kanshi yake wa ma'aiki jinjina saboda isar ma'aiki gurinsa yace bismillahir rahmanir rahim a suratul ahzab aya ta 56 inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi da Allah da mala'iku suna wa annabi salati ya ayyuhal amanu ya ku waɗanda kuka ba da imani da shi manzan Allah sallu alaihi hadda umar a ciki saboda rashin tsarkinsa Allah ce har shi sai wa annabi salati saboda rashin sa ya ce sai kai wa annabi salati sannan ka samu haske sallu alaihi wa sallimu taslima ka ji namu gwanin kenan a cikin alqur'ani sai da na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa kai ba naka gwanin ba ka fito mana da naka gwanin inda Allah ya bi shi sai dai ka batar da shi a yama amma mu ga namu gwanin annabin rahama kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama Allah yana faɗan cewa shi kadai ya zaba sai ka yarda da shi ka shiga aljanna to ka bari ma tukunna mana a shiga aljanna kaga in hasken umaru ne ka tabbatar mana ma tukunna da zai shiga aljanna a ai karatu ya tabo ai ai shiru makai ya eh, amma za mu biya masa karatu Allah gabe yake cewa a suratu saba wa ma naka illa kaffatan linnasi kaga da annaba ake yi a can suratul furqan Allah yake cewa tabarakallazi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira wane ne al'abdu anan shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kaga ba naka gwanin bane da ya fi ajiye shi a gefe Allah ta'ala ya madaiki cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid haram ila al-masjid al barak na haulahu hawlahu linuriyahu min ayatina wane ne abdu anan wa Allah ya yi wannan tagomashin wa Allah ya yi wa wannan faffaɗan aiki da bai taɓa irinsa ba tun da ya halitti halittu har zuwa ran da zai kau da halittun gaba ɗaya faɗi wanda Allah ya yi wa wannan isra'i sai wa sai ɗan gatansa sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da da wani wanda haskensa shi ne zai haskaka aljanna da sai Allah ya yi masa wannan tagomashin dan haka ka gane umaru ba komai bane Allah bai faɗe shi alqur'ani ba ga namu gwanin muna gaya maka shi alqur'ani ka fito ka musa kai ka faɗi naka gwanin in ka isa mu matsa gaba muji mai Allah yake cewa cikin suratu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sura sukutun Allah yayi saboda shine dan gatansa kuma ka lura gaba ɗaya babu inda aka ce suratu Umar ko suratu Umar ka kaf babu alqur'ani mai Allah yake faɗa walladina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum kaji wa amanu bima nuzila ala muhammadin hadda umaru a ciki in bai ba billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai ya shiga wuta ba aljanna ba kaji dole ya rasu ne bi namu gwanin muna gaya maka mu matsa gaba mu ji ya ayyuhan nabiyyu kaji in Allah ne kira annabi ko ta kujerar girma da yake hawa amma da yake mutanen nan ta inda za ka san munafukai ne a shararai ne na ƙarshen zamani in sun je gurin maulidi abinda suke gaya mutane daban yau gashi nan a cikin masallaci a membarin juma'a yake ursta annabi irin wannan cewa in kana babba ne fa ba wai yana nufin kafi kowa bane a ba ga annabi ba amma an shiga aljanna hasken umar ne abin fa da yake gaya annabi kenan to daidai da annabawa gaba suke da umaru gashin jikin annabi ya fi umaru tiriliyan dubu annabi ne ba wai annabi muhammadu ba fa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam amma duk da girman annaba wannan da Allah ya zaɓe su da rashin girman umaru da Allah bai zaɓe shi ya bashi annabta ba da rashin haskensa da sa Allah bai zaɓe shi ya bashi annabta ba saboda me bayi da haske dauɗa ne shi hasken annabi ya gani ya zo ya ɗan dosa har yau ake jinsa da har kake fitowa kake cewa an shiga aljanna hasken sa ne wani haske yake da shi girman annabawan wannan da Allah ya kaddara su ya ɗaukaka su amma kowanne sunan shi ke kamawa amma baya kama sunan ubangidan namu sai da na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai ya faɗa da girma sai dai ya ɗauko na laƙabi na girma sai ya ba wa ma'aiki alaihi wa alihi salatu wassalamu amma dukkan annaba wannan yadda ya gaya mana girman su a cikin alkur'ani kuma ya zamana suna bin gwanin namu sai na rasulullahi shi sa suka zama gwanaye a gurinmu muke rike da su kai in ka isa limamin kofar mata na masallacin halifa alhaji isa karabi'u fito mana da naka gwanin inda allah ya ambace shi amma in zai kira su zai kira su da sunayensa su annaba wannan wanda suke kaf in suka zo gaban annabi cire hula suke saboda sun san ko aljanna arzikinsa za su ci ya adamu kun anta wa Jukal janna kaga ya ambaci sunan annabi adamu ko ya yahya khuzil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya ya zakariya إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة هذا قرشن آية يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ba haka bane ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih ya ibrahim qad saddaqta ru'ya haka za ka ji Allah yana ta kama sunansu yana ta faɗa a cikin alƙur'ani mai tsarki amma in ya zo kan sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil ka ji na magwanin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saboda girmansa da haskensa ka ji ga yadda Allah yake faɗa to mu tafi aya ta gaba inda Allah ta'ala ya saukar da sura sukutun farkon da yace ya sin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون dalilin kawo ayan nan shine me ake nufi da yasin yuqalu ma'anahu abinda ake nufi da ma'anar yasin ya sayyidu shine ma'ana ya sayyidu kenan wane ne sayyidu a nan shine shugaban da ya fi kowane shugaba ya sayyidu ya shugaba kenan a ina na ga haka mu koma laɓa laɓa'iful isharat tafsirin kushairi juzu ina ku shafi na biyu da goma sha ɗaya a dawo a shifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama juzu ina shafi na 449 mu dawo tafsirin qurtubi aljami'u li ahkamil qur'an kenan juz'i na 15 shafi na 4 zuwa shafi na 5 tafsirun nasafi juz'i na 3 shafi na 95 tafsirin naisaburi mai suna zara'ibul qur'an wa raza'ibul furqan juz'i na 5 shafi na 524 to duka wadannan suka ce yasin ya sayyidu kenan kaji shugaba jagaba kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to mu taba malaman hadisi dangane da me ake nufi da ya sayyidu to mu tafi muslim yace haddathani al-hakam ibn musa abu salih haddathana hiqm ya'ni ibn ziyadin عن ابن عوزاعي حدثني أبو أمار حدثني عبد الله بن فروخ حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ذا الله أنا السيد waladi adama yau qiyamati ni ne uban ɗakin duk ɗan annaba adamu gobe alƙiyama a shaidu wanda zai shiga aljanna lallai hasken uban ɗaki ya fi nasa hasken wa awwalu man yanshaqqa anhu al-qabr ni ne farkon wanda zai fara fitowa daga kabari saboda haske na imama ya ko ina inda da wani gwanin to shi zai fara fita daga kabari ka ji namu ganin kai limamin masallacin kofar mata ga namu gwanin in ka isa fito mana da naka gwanin ka gaya mana yadda muke faɗan namu gwanin alƙur'ani da hadisai in dai ba ƙarairayi za ka taro ba in kuma ƙarya ne wannan fito ka faɗa wa walu shafi'in wa walu mushaffi'in o mushaffa'in duka gashi nan namu gwanin kenan in ka isa kai ma yadda muke faɗan namu gwanin faɗi naka gwanin ka ce shi ne shugaban 'ya'yan annabi adamu in ka isa da za ce wai haskensa shi ne ma mai koyi na aljanna shi ɗinwa waye shi who is he a duba muslim hadisi na 2278 a duba shu'abul imani na bayhaqi hadisi na 1406 a duba sharh sunna na bagawi hadisi na 3635 a duba ashifa bi ta'rif huquqil mustafa na al-qadi iyar juz'i na shafi na 399 mishkatul masabih na albani juz'i a na rakami na 5741 kanzul ummani la muttaqil hindi ku duba lamba ta 31881 duka to ta yi wani ya ce to ai ka ce sayyidu waladi adam to ashe da kuwa aka cira annabi Adamu a iya cire wasu sai in ce a a mu koma sunan turmuzi kuma in mun koma nan muka duba hadisi na 3148 da na 3615 muka duba kitabu shari'a na al'allamatul ajurri mu duba lamba ta 76 in muka duba at-targhib wa tarhib na ibn al-munzir na munziri kai ma'adaranta na al-hafiz al-munziri hadisi na 5,509 to duka za mu ga abin da suke faɗa ba mu ɗauki ruwa ya turmi ya ce haddasa nabnu abi umar qal haddasa na sufiyan an ali ibn zaidin ibn jad'ana an abi nadarata an abi sa'idin qal qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhara wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakhara wa ma min nabiyyin babu wani annabi yau ma irin a wannan yinin adamun da annaba adamun faman siwahu da wanda ba adamun ba illa ta taliwa'i face albarkaci na suke ci ranar kaga da adamun kaga kuma ba na gaba da adamu sai dai kasa da adamu annabi ce dukkansu albarkaci na suke ci har umarin da kake gadara da shi dan haɗa ba hashi arzikin annabi yake ci to mu matsa ayar gaba Allah ta'ala yake faɗa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalid alqalbi lam fattu min hawli fa'fu anhum izuwa ƙarshe to anan za mu fara muƙarana walau kunta fazzan ghalid alqalbi lan fattu min hawlika saboda can hali na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam aka tambayi uwar mu'minai na Aisha ta Siddiqa tace eh lalle kan khuluqul Qur'an to shi naka gwanin mu koma a tarihin rusul wal umam na babari kenan saboda rashin kyan halin sama har mata ne suke gudunsa shi ku annabi saboda kyan halinsa har tururuwa ake gabansa eh, ya kamata ai mu biya karatun ba ni na faɗa ba ba hurɗabi ne yake faɗa ɗabari ne yake faɗa ma'azarat kar wani ya ce ni ne ga dai inda na gani a duba tarihin rusulu wal umam juz'i na biyu shafi na hudu. wa haɗaba ummu kulsum bint abi bakrin ya nemi yar bintu abi bakrin ya nemi ummu kulsum yar abubakar wa hiya saghiratun tana yarinya karama shi umar kenan wa arsala fiha ila aisha ya tura gurin nana aisha ci to gashi gashi na ganta ina so fa qalat nana aisha ta sa aka kira ta ce da ita al'amru ilayki yanzu fa lamari na hannunki fa qalat ummu kulsum sai ummu kulsum ta ce la hajata li fihi ba na san ba ni da bukatarsa abokin babanta ne ta ce ba ta da bukatarsa faƙalat laha aisha sai na aisha ta ce a ah, targhibina an amiral mu'minina yanzu ke kike juya amiral mu'minina baya qala sai ta ce na'am ni ne nake juya mishi baya innahu la'aishi aishi bayi da iya rukon gida halinsa ba mai kyau bane wajen rukon gida shadidun alan nisa'i gashi mai takura wa mata ne amma fa bai iya takura wa kafirai ba sai dai mata a cikin gida to me take nufi a nan to mu tafi karatun yanzu abinda take nufi a nan shine abinda ibn maja zai tabbatar mana yanzu ibn maja in mun duba sunan nasa hadisi na 1986 musnadu abi dawud da dayalisi hadisi na 47 musnadu ahmadu dan hanbali hadisi na 122 as-sunan al-kubra na bai haƙi to mu duba hadisi na 14778 mu tsaya a nan amma mu ɗauki ruwayar sunanu ibn maja ta kanwa ash'asu ɗan kaisu ƙala ya ce diftu lailatan ina ma'anar diftu umara lailatan فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته to kun ji ash'asu dan kaisu ash'asu dan kaisu ne yake faɗan wani abu ash'asu dan kaisu na am yake faɗa ba daga an dan gidan umar da dare falan ma kana na makwabce shi dare falan ma na fi jawbin laili yayin da dare yayi dare dare ya tsana tsakiyar dare kama ilan mar'ati sai ya tashi ya tafi gurin matarsa ya ha yana ta dukanta fa jastu bainahuma da naji tana ta ihu haka yana ta faman dukanta sai na zo na jashi na dan shiga tsakanin su falamma awa ila firashi yayin da na jashi tukunnan na kai shi daki ya tafi wajen makwancinsa qala li sai ce da ni ya ash'asu ya kai ash'asu if has anni shay'an sami'tuhu mir an rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi to ka kiyaye wani abu da annabi ya gaya min me annabi ya gaya mishi wai annabi ya ce mishi la yus'alu rajulu fi ma ah, yudrabu imra'atuhu wai annabi ne ya gaya mishi wannan la yus'alu rajulu ba a tambayan mutum fi ma yadribu imra'atuhu akan abin da yake dukan matarsa in ka ga mutum na ta casa matarsa to ka ja kai shuru kanka tambaye shi me dalilin da yasa kace dukanta a'a ka bashi ta dukanta a daren ya kirkiri wannan hadisin a daren ya kirkira hadisin nan to ina man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nari shi sa nace muku ya ma fara shiga aljanna tukun kafin ai magana ma wai hasken tukun ai ku kuka tabo ai ah, da ai mun yi shuru ai muka ji an taba namu gwanin to mu duk wanda zai taba gwanin mu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama dan yayi na tallan gwanin wallahi tallahi sai mun rikito da nasa gwanin to yanzu ma abin da muke so shi limamin nan na kofar mata da yake cewa hasken Umar ibn al-Khattab ne ya haskake aljanna domin in kana babba ba yana nufin kafi kowa bane a'a akwai waɗanda suka fika domin annabi yana annabi amma kuma ba hasken sa bane ya haska aljanna hasken Umar dan Khattab ne to muna sai yanzu ka kawo mana hujjar da ka tabbatar mana cewa annabi ya gaya masa cewa la yus'alu ar-rajulu fi ma yadribu imra'atuhu ka kawo mana ka tabbatar mana da hujja cewa annabi ma ya gaya masa wannan ba kirkira wa annabi yayi ba to mu matsa gaba kan wannan aya mai girman daraja Allah ta'ala yake faɗi a cikin alƙur'ani ya yi halladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون to an ji wannan to kanwa wannan aya ta sauka to yanzu bari mu tambayi imamu ahlus sunnati wal jama'a shine imamu ahmad yadda suke faɗa ko ibn hambali me yake haddasana waki'un to yaƙi ya ci matan lifida haddasana waki'un haddasana nafi ibn amr ibn umar ma'aziratan aljumahi an ibn abi mulaikata qal kada alkhayrani an yahlika kaɗan ya rage waɗannan zaɓaɓɓu biyu su halaka abubakar wa umar ya ce da abubakar da umar lamma qadima ala nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wafdu bani tamim yayin da aka kawo mushi ganimar bani tamim ashara ma bil aqra ibn habis al-hanzali annabi sai nuna cewar bangare a bawa dan habisi al-hanzali akhi bani mujashi'in shine dan uwan ah, banu mujashi wa sharal akharu bi ghairihi sauran kuma sai nuna a bawa wansa fa qala abubakar li umar sai abubakar ce da umaru inna ma aradda khilafi ni na san dalilin ka na musamman ba komai musamman kawai kace fa qala umar sai umar ya ce ma aradtu khilafaka ba wai ina musa maka bane fartafa'at aswatuhuma sai suka ɗaga murya su inda nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam fa nazalat sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jihari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ashe kaga nazalat fi abi bakrin wa umar kenan wannan aya musnadu na ahmadu dan hanbali hadisi da uku.

sannan sunan tirmizi 3266 musnad al-bazzar ya kawo guri biyu 2187 2188 al-mu'jamul kabir na tabarani juz'i na uku shafi na uku rakami na da biyar al-kubra na nisa'i hadisi na 11450 sharh mushkil al-athar na tahawi ya kawo ugu biyu na 335 da 337 alwahidi a cikin asbabun nuzul shafi na 287 to ba kun ji Allah ya yi gargaɗe shi ba da shi da abubakar to shin ya ɗauki wannan fada da Allah ya masa a cikin alkur'ani wannan jan kunnan shi umarin fagwanin naka kenan kai limamin masallacin mata kofar mata kai to bukhari yace bai ɗauka ba amma gata buhari yace haddathana ibrahim ibn musa haddathana hishamun an ma'mar wa haddathani abdullah ibn muhammad haddathana abd الرزاق اخبرنا an عن an عن عبد الله بن عب عن عبيد الله an Ibn الله radiyallahu ابن عباس hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala yace lamma qudira rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayin da mutuwa aka bujiro da ma'aiki kwanakinsa a duniya ya ƙare zai koma gidan rahama wafil baiti rijalun a cikin ɗakin da ma'aiki yake akwai mutane mazaje kenan fihim Umar ibn al-Khattab a cikin su akwai Umar dan Khattab qala an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah ya ce halumma aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu ku gaggawa ku kawo min abin rubutu rubuta abin da ba za ku taba bata ba bayan na rubuta muku shi mutane ne ba a daki qala Umar sai Umar ya ce inna an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qad ghalaba alaihi al-waj'u shi ne fa gaba ɗaya a ɗakin shi shi kaɗai ya iya jara'ar ya faɗi wannan annabi na faɗa annabi ne ya ce ku ka rubuta mu ba fa zai faɗa ba ne don san ransa mayan yanɗi wa'anin hawa ne shi in huwa illa wahyun yuwa Allah ce duk muɗaƙin da ne na wani amma a nan da za ka san da wani abu a ran shi naka gwanin ya ce da gwanin nan namu ai ciwo ne ya yi galba da shi wa'inda kuma alƙur'an kuna da alƙur'ani hasbuna kitabun lahi mu alƙur'ani ya ishe mu to annabi ne ya ce a kawo kaga umarni ne ai ya bayar ko sai ya ce ba za a kawo ba to ina fali hadarar ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahu fitnatun aw yusibahum adabun Ali to annan sai da mana an shiga wani wadi a ah, faktalafa ahlul baiti sai ya raba gidan biyu faktasamu minhum aka dinga cece ku ce man ya kulu suna cewa ya kutubu lakum na biyu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kitaban lan tadillu ku kawo wa ma'aiki abin rubutun nan ya rubuta don kar ku bata to kasan ashe duk wanda zai ce a kawo da lallami zai yi wa minu man yaqulu ma ƙala umar wasu na cewa a muke ta qur'ani ya ishe mu ta inda zaka san tsararren abu ne ba to ma aksarul lagawa wal ikhtilaf inda nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayin da cece ya yayi bayan Allah ya ce la tarfa'u aswatakum annabi ya magana shi ya tashi ya ce a'a ya sanya aka ta ku ce a gaban annabi tare fa da Allah ya ja kunnensa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi to me faru sai annabi ya ce qumu ku tashi ku bar wurina قال عبيد الله عبيد الله يتي فكان ابن عباس ابن عباس يقول يا كسنتينا تشيوا ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم yace masifa ta kai masifa da aka ana annabi rubuta wannan abun wa ya hana shi gashi nan ya daga murya gabansa bayan Allah ya ja kunnansa to ina an taba da amalukum din take shi yasa muka ce ka fara tabbatar mana ma zai shiga aljanna kafin a ce wai da hasken sa a ciki tukun Bukhari ne ya rawaita ba ni ba ni dai na karantawa ne duba hadisi na 5699 2669 maziratan ka duba na 7366 Muslim shi ma ya rawaito na 2637 a sunan al-kubra na nisa ya kawo gu biyu dubu biyar da ɗari takwas da ashirin da ɗaya dubu bakwai da ɗari hudu da saba'in da hudu ahmad dan hambali ya kawo gu biyu na dubu biyu da ɗari tara da casa'in dubu uku da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya mustakhraj abi awana shi ma ya kawo na dubu biyar da ɗari bakwai da hamsin da bakwai sahihu ibn hibban shi ma ya kawo dubu shida da ɗari biyar da casa'in da bakwai duka ga abin da suke faɗa nan to sai ka fara tabbatar mana Allah da ya ja kunnen shi sai gashi gab da annabi zai rasu ya zo yawa annabi wannan tsagerancin in ka isa ka ce mana ga inda ya tuba to da haka ma ya fara shiga aljanna tukun kafin ma a fara wani zance an ji wannan ayar to mu tafi yadda Allah yake bangwanin namu wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad kullihi وكفى بالله شهيدا shahida muhammadun الله sallallahu الله alaihi wa alihi wasallam kaji dinul الحق وكفى بالله billahi shahida sai cewa muhammad bai ci umaru ba saboda rashin tsarkin gurin Allah saboda rashin hasken sa gurin Allah saboda rashin kimar sa gurin Allah saboda rashin darajar sa gurin Allah in kana so duk ya cika waɗannan to sai ya bi muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da yadda kake faɗa yana da haske a aljanna hasken sa ne haske ko ina da sai Allah ya ce kafa billahi shahida sai ce Umaru Rasulullah bai ce aka ba Muhammadu ya ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kaji namu gwanin kenan والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم مسأيا أنا bari mu duba mu ga yana cikin ayan nan ko yanzu cire shi zamu yi da hujjoji ya shiga ayan nan ko bai shiga ba to mu tafi wallazi na ma'au ashidda'u alal kuffari haka ne to wanda suke tare da ma'aiki in ma an ce sahabban ne mu tafi a wannan fasar dan sahabbai suke cewa ba sa cewa ta idlaki ne ga duk wani masoyin ma'aiki a'a to mu kan akan sahabban Allah ya ce to ashidda wa alal kufari su su shine su zamana masu tsauri akan kafirai ba masu tsoron kafirai suna tsoron mutuwa ba haka ne to sadda za a ji aka tafi makka aka tsare su ma'aiki ma'aiki ya tura ya ce mun zo ne bi umara suka dawo da dan aikin fada'a rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama umar ibn al-khattabi sai annabi ce to ga umar nan bari mu tura shi li yab'athahu ila quraish domin ya aika shi gurin quraishawan nan ya gaya musu umara muka zo yi mu yanka mu koma ba wani abu bane ya kawo mu faqala sai umar ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah inni akhafu quraishan ala nafsi ina tsoron makaina quraishawa ina tsoro ina tsoron quraishawa ina ashidda'u alal kuffari anan tunda annabi ne zai aike ka ashe ku aikin annabi na Allah ne amma sai ce yana tsoron ƙurashawa to anan zaka gane ƙarairayin da aka ɗora mutane kai shine sai da ya musulunta ya fito aka bayyana musulunci kaga ƙarya ne tunda yanzu gashi anan annabi yana so ya mabbajinta ya gagara yace yana tsoro ina maganar hijira ya fito yake cewa duk wanda uwarsa take san ya haifi wani ya biyo ni to kaga ƙarya ne kenan tun da yanzu gashi anan annabi yana sai masa bajinta ya ce yana tsoro to ina duk abin da ake faɗa shi ne mai zafi shi ne mai menene akan arna a shi kaga duk ƙarya ne tun da yanzu gashi an tura shi ya ce yana tsoro to ina ya shiga cikin ashidda alal kuffari kaga dole limaman mata ko menene kofar mata dole ka cire shi ba ni na faɗa ba mu duba magazi na waƙidi juzu'i na biyu shafi na ɗari shida mu duba sira ta ibn hishamin juzu'i na biyu shafi na ɗari uku da goma sha biyar mu duba musnadu na amur dan hanbali imamu ahlus sunnati wal jama'a a duba hadisi mai tsayi ne amma za ga ya kada lafazin na dubu goma sha takwas da ɗari tara da goma tarihu dabari juz'i na biyu shafi na 631 ya maimaita a cikin tafsirinsa shi dabari din kenan a juz'i na 22 shafi na 224 sharhu mushkilil asari ku duba lamba ta 5771 asiratun nabawiyya wa akhbarul khulafa na ibn hibbana ku duba juzu'i na ɗaya shafi na 282 a duba alkashf wal bayan an tafsir al-qur'an na sa'alabi juzu'i na tara shafi na 48 duka suka ce tsoron arnai ce ji to shi fa Allah cewa ya siffar su shine ashidda wa alal kufari ba wanda dai ce ya ah, tsoron su nake ji ba maimakon ya je din to kaga dole ka cire shi kuma ta tabbata cewa yana gudu a gurin yaki wanda zamu zo wannan mu yi sauri a gurguje wannan ya zama kaso na ɗaya kafin bangaren maganar tashi ya zo kaso na biyu to wannan kenan akan dawo alal kuffari ya gudu a gurin yaƙi yanzu kuma annabi ya aike cikin kafiran ya ce ba zai je ba yana tsoro to mu koma ruhama ubainahu masu jin kan junansu ne fanin muslim ya rawaito hadisi na 31 a far'i ijimali na 52 kenan sahihu ibn hibban ya rawaito na 4500 arba'in da mishikatul masabi na albani hadisi na talatin sannan ya maimaita a silsilatul a hadisu saxiha. na dubu uku da dari tara da tamanin dade su ma ma da wuce waya muslumace haddasa ni su xayyurubnu harbin haddasana uma rubnu yoonusa alhanafi haddasana ikirma ibn amar qol haddasani abu kaffirin qola haddasani abu hurerad su haddisi ni dogo. ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya miƙa wa abu huraira takalmansa ƙala ya ce da abu huraira idhab habbi na alayhi hataini wannan takalman na guda biyu je kada shi fa man laqita min wara'i hada ha'iqi duk wanda ka da shi a bayan gano wannan ya shaɗu Allah ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu ya shaida da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah zuciyar shi ta ɗauki wannan saƙo ya yi yaƙi ne tufa bashirhu bil janna ka bashi labari da aljanna cewa aljanna ce makomarsa fakan awwalu man laqitu abu hurairah yace wanda na fara haduwa da shi shine umaru shine umaru dan khattab sai Umaru yace ma hatani ni na alani ya abu huraira wannan wasu takalma ne guda biyu a hannunka ya kai abu huraira abu huraira yace hatani na ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce takalman manzan Allah ne ba a sani bihi ma ya aike ni da su man laƙitu duk wanda na haɗu da shi ya shaɗu Allah ilaha illallahu ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah mustaqinan biha qalbuhu haka yake a cikin zuciyarsa yayi wannan yaqinin bashartuhu bil janna mushi albishir da aljanna jin wannan sako na annabi ne ga shaida ya ba da takalmi na annabin to duk wanda ka da shi ya yadda da wannan sako to dan aljanna ne kuma annabi dai ba zai faɗa haka ba tare da Allah tabaraka wa ta'ala bane ya sanya shi ya faɗa to mai Umar yayi fadda raba Umar bi yadihi baina sadayya ya tuci kirjin Abu Hurairah fa kharastu listi Abu Hurairah sai dai wada da duwawu saboda duka duka yayi duka fa kala sai ce irji ya Abu Hurairah koma haka aka zo gaban manzo Allah kuma yace ba za a yi ba to ina ruhama ubainahum anan kaga dole ka zari shi a ciki baya cikin ashidda wa alal kufari baya cikin ruhama ubainahum to in ka sake billahi allazi karatu ya gangara za ka ji ba dadi saboda haka muna gaya wa duniya su sani an taɓa namu gwanin ne mu ma muke taɓa nasa gwanin to bangaren maganarsa ta biyu wanda insha Allahu za mu yi ta gaba ita ce da yake cewa shaidan zai zo ya birgima gaban ma'aiki alaihi wa alihi salatu wassalam saboda me zai zo ya raina waɗanda suke gaban ma'aikin kenan amma kuma baya haɗa hanya da umaru in umaru ya zo sai ya gudu to za mu je gaskiya ne wannan maganar a cikin littattafai saboda haka ya jama'a sai a yi haƙuri wannan ɗa abin da ya samu kenan kuma gashi Allah ta'ala ya dawo da ni kuma ga uzurai na riga na dawo ba kaman ina gida ba ne sadda nake samun daman damammaki sosai sosai to har yanzu dai muna ƙara kira kuma alhamdulillahi kira na isa batun haɗin kan nan dai alhamdulillahi kuma insha Allahu kan nan ma ya riga ya haɗu gagarumin kira saura ta ƙiƙaɗan ai gagarumin kira ko da ba a kira kowa da kowa ba yau kuka ji manyan nan sun yi sanar wannan to alhamdulillah yana daga cikin irin hikima ta maulana amirul wa'izi na fi zaun ta'ala da ya ce dukkan mu koma alƙur'ani to shi kwanka koma alƙur'ani sai ka tambayi kanka shin alƙur'ani ya yadda da rabuwa kaga bai yadda ba kenan shin alƙur'ani ya yadda da haɗuwa kaga alƙur'ani ya yadda da haɗuwa kenan to tun da ƙur'ani bai yadda mu rabu ba amma ƙur'ani ya yadda mu haɗu to me zai sa ba za mu yi wa Allah ɗa'an nan ba mu haɗu gaba ɗaya yanzu nan dai kuna gani sahabi ne ya yi wa annabi da'a fa muke faɗan abin da ya yi to ballantana yammu sai mu haɗu a inda alƙur'ani ya ce mu haɗu sai mu yi wa juna uzuri sai kuma mu yafi juna shi kullum abin da Allah yake so kenan amma yayin da yanzu na dauke da wani abu a raina kana dauke da wani abu a ranka kana ganin mu zo mu haɗin nan ai darajar ka ta zube ne ko ni in ga daraja ta ta zube ne to fa ba mu yi aiki da alqur'ani ba da ya kar mu kira kanmu yan makaranta domin me malam cewa mu koma alqur'ani kuma yanzu duk duniya ta san babu mutane afkariyai irin mu babu mutane waɗanda in suka zayyana maka abu haka yake to me zai sa yanzu kuma an zo abin da zamu nunan wa duniya cewa mu motsin ne Lallai abin da yake cikin alkur'ani da irin tarbiyyar da maulana amir alwa'i waizi na fi zahullahu ta'ala ya mana hakan ne sannan kuma mu saba yanzu mu ma za mu ga wasu ne musu faɗa su gyara yanzu ku lura dirin karatukan da muke yi duka yan izala sai barin izala suke suna biyu yan fayara sai barin fayara suke suna raƙo mu cikin mu a kullum sai mun risibin wayoyi ko kuma an mana voice note saka mutum ya ce da ina wancan bangare yanzu na gane gaskiya Allah ta'ala ya turo ni nima yanzu na zama dan makarantar nan ta samu kafiyar raƙi a kullum sai ka samu banda manya-manya yanzu akwai manya a cikin ƙasan nan da suke san na ba su littafi manya ne sosai da ba su yi tsola ba muhammad na pdf banda wanda na bawa suka bar abin da suke suka dawo makarantar nan mai albarka to yanzu me zai hana ba za mu zo mu haɗu ba mu haɗe kanmu mu fa muke faɗa kuma suke amfana su ga hasken abin su taho amma mu yanzu abu dan karami ne wanda bai fiye minti uku ba mun riga mun solving din shi abin da sai kara ja yake to yanzu ta yaya kake so gaba kuma mu zo mu dinga gaya wa mutane irin wannan mu mu gyara gidan wasu mu gagara gyara namu ai kaga ba mu daidai ba kenan kar mu fada fa ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna a kitab afala ta'qilun ka gani to Allah ta'ala ya haɗe kanmu gaba ɗaya dukkan ɓangarorin nan Allah ta'ala ya haɗe kanmu gaba ɗaya kuma Allah ta'ala ya sa mu yafi juna gaba ɗayan mu ubangiji ta'ala ya yafe kusa mu mulana amirul waizi ne Allah ta'ala ya fito mana da shi nan kusa ba da daɗewa ba duk sharrin masu sharri makircin masu kirci zaluncin azzalumai Allah ta'ala ya mayar masa da kaidan su kansu Allah ya fito mana da jagora mu ci gaba da kwankwada daga mambaɗinsa to wannan shine duka na farko da na yi wa limamin masallacin kofar mata wanda alhaji ishaƙa rabi'u ya gina to wannan shine dukan farko duka na biyu yana zuwa shin da gaske ne shaidan yana guduwa idan ya ga umaru dan haɗab ko kuwa shaidan yana makilili da umaru dan haɗab to wannan shine karatu na biyu insha Allah